Sashin al'amuran yau da kullun na gidan rediyon Sawaba FM ki gabatar da shirin aiki da cikawa. bayan da gwamnatin jihar jigawa ta bakin mai bawa gwamna shawara kan al'amuran al'umma ta yi bayani dalla-dalla kan matakan da take ɗauka domin magance ambaliya a daminar bana gwamnatin ta ce akwai bukatar ta ɗaya ga al'ummar wannan jiha babban abin da muke bukata daga bangaren al'umma dai magana ta gaskiya bai wuce goyon bayan su da haɗin kansu ba musamman a lokacin da gwamnati gudanar da ayyuka na embankment tana gudanar da aikin jinga wuri wuri bai kamata bayan ta gudanar da aikin ta na jinga kuma wasu zo su karya jingan nan su zo su fitar da wani artificial canal domin su samu wai sauƙin gudanar da bayi su kaga suna mai da mu baya daga can yankin gumel kuwa inda suka amfana da ɗimbin ayyukan gwamna mai talamis ciki har da titunan cikin gari kilomita goma sha uku abdullahi mudi menda Alamen da Gumel ne ke cewa. An shimfiɗa kwaltoci a Gumel ta zama kamar wani ɗan ƙaramin birni a London muke cewa domin mun ga aiki da bamu taɓa ganin irinsa ba luwai luwai hanyoyi ko ina ba ba zan iya bai baka a, a, dunkula ba aikin wato zan takaita ma ne kawai. To muna nan da ƙarin bayani nan gaba kaɗan a cikin shirin namu na yau. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatar kuna lafiya. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin namu wadda fadar gwamnatin jihar Jigawa ta Alhaji Badar Abubakar mai talamis ke ɗaukar nauyin kawo muku domin fayyace manufofinta da ma aikacen da take aiwatarwa a wannan jiha ta Jigawa. Sunana Zalikifil Abdallah Gu jagoran shirin. madalla kamar kullum bari mu leƙa taskar saifuddin lawan madaci domin kawo mana labaran jiha Sashen ba da horo da jagoranci na ofishin shugaban ma'aikata na jiha ya umarci matasan da aka ɗauka aiki a matsayin sojan sama da su hallara a hukumar ba da guraben ilimi ta jiha da ke dutse a ranar Lahadi sha uku ga wata domin ɗiban su zuwa Kaduna. A sanarwar da daraktan sashen Ibrahim Abdullahi ya bayar ta buƙaci matasan da su tabbatar da sun hallara da misalin karfe bakwai da rabi na safe domin ɗaukar su zuwa makarantar horas da sojan sama da ke Kaduna. A wani labarin kuma gwamna Muhammadu badara Abubakar ya amince da sake naɗin farfesa baba wura usman a matsayin shugaban makarantar fasahar sadarwa ta zamani da ke kazaure na tsawon shekaru hudu masu zuwa a sanarwar da babban sakataren ma'aikatar ilimi ta jiha malam umar silagwaram ya bayar ta ce sake naɗin ya fara aiki ne daga ranar ɗaya ga watan nan da muke ciki sanarwar ta taya shugaban murna da sake naɗin da aka yi masa tare da buƙatar zai ƙara ƙwazo da himma wajen ciyar da makarantar gaba ofishin hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa a jihar jigawa da haɗin gwiwar sashen kula da tsaftar ruwa da muhalli na ƙaramar hukumar birnin kudu sun ƙaddamar da gangamin wayar da kan jama'a kan hana ba haya a bainar jama'a a yankin a jawabin da ya gabatar shugaban sashen tsaftar ruwa da muhalli na yankin alhaji ado umar majiya ya ce hukumar wayar da kan jama'a ta mayar da hankali ne wajen ilmantar da jama'a mahimmancin hana yin ba haya a fili alhaji ado umar majiya ya ƙara da cewa yin ba haya barkatai yana haddasa yaduwar cututtuka inda ya buƙaci al'ummar yankin da su kiyaye domin inganta lafiyarsu ya ce ma'aikatar albarkatun ruwa ta jihar jigawa na kira da babbar murya wajen ganin mutane sun gina banɗakuna a gidajensu domin kaucewa yin ba haya a fili a nasa jawabin jami'in hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa na yankin malam hassan sa'idu ya ce hukumar noa ta dukufa wajen faɗakar da jama'a mahimmancin ƙauracewa ba haya a bainar jama'a a wani labarin kuma gwamna muhammadu badar abubakar ya karɓi bakuncin shugabar hukumar rabadai don ma'aikata dr mihida farida ɗan kaka a masaukin jihar Jigawa da ke Abuja. Shugabar ta samu rakiyar sauran kwamishinonin hukumar. Gwamna da kuma bakin nasa sun tattauna muhimman batutuwa da suka shafi yadda jihar Jigawa za ta amfana da ayyukan hukumar. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Jigawa ta kaddamar da shirin bada horo na kwanaki uku ga turawan zaɓe da kuma su na ƙananan hukumomin jihar nan ashirin da bakwai. A jawabin sa wajen kaddamar da bada horon a babban ɗakin taro na hukumar. Shugaban hukumar Alhaji Adamu Ibrahim ya ce za a bada horon ne domin su lakanci ayyukan zaɓe, inda ya ce sun gayyato ƙwararru kan harkokin zaɓe domin bayar da horo ta yadda turawan zaɓe da mataimakansu za su horar da sauran ma'aikatan zaɓe a yankunansu. Alhaji Adamu Ibrahim Rauni ya buƙace su da su kasance masu haƙuri da juriya da kuma mai da hankali akan abubuwan da za su koyar domin samun nasarar zaɓen ƙananan hukumomi a yankunansu. Ya ce hukumar ta naɗa babban jami'in kula da turawan zaɓe ta yadda zai kula da ayyukansu da nufin samun nasara a zaɓen ƙananan hukumomi da ke tafi. A jawabinsa sakataren hukumar ma'aza a tafiya buƙaci buƙaci turawan zaɓe da mataimakansu da su haɗa kai tare da yin aiki kafaɗa da kafaɗa domin ko hukumar ba za ta lamanci sakaci ko wasa da aiki ba inda ya ce sun sallama wani mataimakin baturen zaɓe a ƙaramar hukumar kazaure bisa aikata ba da dai ba inda ya ƙara da cewa kuma hakan zai kasance darasi ga na baya baturen zaɓen ƙaramar hukumar haɗeja musa ibrahim ya gabatar da jawabin godiya tare da yin kira ga jami'an da su yi aiki tare da fahimtar juna domin cimma manufar da aka sanya a gaba to labaran jihar kenan wanda ni saifuddin lawan maɗaci na karantu To Saifuddin sani da kokari Shirin namu zai fara ne da kawo ƙarshen hirar da muka yi da mai bawa gwamna Badaru shawara kan al'amuran al'umma kuma shugaban kwamitin da gwamna ya kafa domin magance ambaliya a wannan jiha wato Alhaji Hamza Muhammad Adija kan batun hasashen yanayi na bana da ya fito cewar wasu jihohi a wannan ƙasar ciki har da jihar nan za su fuskanci ambaliya a daminar bana. A wannan shiri na yau zai yi tsokaci ne kan batun sake ruwa da hukumar kogin haɗe da jama'a da ke yi a lokacin damina ba tare da ta a sanar da jihohin da abin ya shafa ba da ma kiran da ya yi ga al'ummar wannan jiha kan su guji karya jingar da aka yi domin magance ambaliya saboda maslahar kansu ga ƙarshen hirar tamu gwamnatin jihar jigawa ta sha yin korafi game da sake ruwa a lokacin daminan nan daga bangaren hukumar kogin har jama'a ban sani ba ko kun cimma matsaya a kan ko yaushe ne ya kamata a ce an sake ruwan domin kada ya zanto matsala ga jihar jigawa to alhamdulillah mun duba abubuwa ne guda biyu zuwa guda uku a matsayin haɗe jama'a da wanda suke su ne custodian na dams din kuma su ne masu kula da suri ba canals din nan waɗanda suke ƙarƙashin route na haɗe jama'a ne sabi state ne waɗanda suka ta'allaka suke gudanar da aiki a a ƙarƙashin ita wannan hukuma ta jama'a jama'are to kuma a da a baya shekaru da dama lokacin na cikin ƙungiya ta manoma a mun sha yin gudanar da wani mitin da ake cewa a water resources management coalition iucn so wannan water resource uh, management a uh, coalition din a uh, wato wata kungiya ce haɗaɗɗiya wadda take da support na wato wasu ƙungiyoyi na duniya haka da kuma haɗakar a masana masu amfani da albarkatun ruwa water users groups so akan tattauna a ga menene yadda shigar ruwa da fitar take so za ga kusan kowace jiha da take da alaka. da ita wannan haɗe jama'a da river basin development authority za ka tana da abin da ake cewa representation representation shine ana zama meeting sector meeting lokaci-lokaci akan tattauna a ga menene matsaloli ya za a tinkari matsaloli wace shawarwari za a bayar wani tsari za a fito da shi na gudanarwa musamman wajen management na su wannan dams din da muke da su domin dalili initial design na shi dam da aka yi lokacin da aka yi shi da kuma holding capacity na ruwan da yake iya dauka a wancan lokacin yanzu ya riga ya canza saboda ruwan baya accommodating din ruwan da aka ya tanadar dams ɗin su iya ɗauka a wancan lokaci ya saboda me saboda akwai poor management daga ita kanta federal minister of water resources da kuma su kansa ɗaya jama'a ne so abin da muke bukata a yanzu shine mun yi magana da su cewar muna bukatar presentation na at least ko da ba duka jihohin ba at least Kano Jigawa da Bauchi su ne suka fi zama more affected musamman jiga da bauchi da yobe sun fi zama more affected da flooding as a result of the wannan wannan shi kansa release na ruwa without notice yauwa yauwa ba no presentation yanzu so lokacin da za a saki ruwa ba ma sani so sai a saki ruwa a lokacin da baka tsammani lokacin da baka zato kuma lokacin da kuke bukatar ruwan ruwan baya zuwa sai samu kai magana cewa ya zama wajibi a dawo da wannan tsari na wannan integrated water resource management coalition din nan a ga yadda zan samu representation ba dan kuma dan a sami abin da ake cewa in and out releases na water yaushe ya kamata ruwa a sake shi yaushe ya kamata ya fito don ya amfani da mutane musamman a yi noman irrigation na rani kuma in ruwan yana tafiya gradually kogunan ba su kafe ba so idan damuna ya zo water volume ya zama highly increase shi kansa da madaman suka cika za a iya spilling a daga ruwan ya dinga fitowa to idan ya zo ya samu na ƙasa wanda dama already yana tafiya so za ga an samu saukin matsalar ambaliyar sabanin a ce an yi blocking ruwan baya zuwa sai damuna ta yi a ɗage shi gaba ɗaya ya taho da capacity da pressure wanda kuma da garaje ba wani abu da zai itali shi ko kayi jinga in ya zo shi za ga height ɗinsa volume ɗinsa ya fi ƙarfin ita kanta jingar da kai zai haye ta zai shanye ta kuma zai mamaye duk inda yake so ya baya to kaga wannan shine babban hadari karshe menene kuke bukata al'umma su yi musamman a daidai wannan lokaci da wannan hasashe na yanayi ya fito to na babban abin da muke bukata daga bangaren al'umma dai magana ta gaskiya bai wuce goyon bayan su da haɗin kansu ba musamman a lokacin da gwamnati gudanar da ayyuka na embankment tana gudanar da aikin jinga wuri-wuri bai kamata bayan ta gudanar da aikinta na jinga kuma wasu zo su karya jingan nan su zo su fitar da wani artificial canal domin samu wai sauƙin gudanar da bayi su kaga suna mai da mu baya so wannan kuma artificial canal inda da suke creating ko a sanar da dam da makamantansu wannan yana jawo idan ruwa ya zo ya zida batin ya ba ta hanyar da ba a bukata to wannan bin hanyar da ba a bukata shi yake haifar da ta'adi shi yake haifar da ambaliya shi yake haifar da matsalolin da suke jawo mana asaroyi na dukiyoyi da rayuka so wannan shi muke roƙo ga al'ummar mu a da a kiyaye kuma magana ta gaskiya da ƙarshe a wula ashuwa da good people na jihar jigawa cewar gwamnati ba ta yarda da wannan tsari ba matukar gwamnati za ta tsaya haikan wajen yin kariya ga al'umma don gudun kasa tsinci kansa a matsala ta ambaliya za ta musu jinga ta tsaya haikan wajen kare musu martaba da kuma kare musu dukiyoyinsu wajen yin jinga mai karfin da za ta sa in ruwan ya zo ya wuce ba tare an samu illa ba to duk mutumin da muka same shi yana karya mana jinga da gangan domin neman biyan bukatar kansa wallahi in mun kama shi za mu gurfanar da shi ga gaban kotu kuma sai mun tabbatar an hukunta shi domin wannan mutumin ba mai son ci gaba ne mutum ne mai kokarin cutar da sauran al'umma so wannan shine kiran da zamu yi Masu sauraro shirin aiki da cikawa ne fa kuke saurara daga nan sawaba FM fitilar rayuwa kan mita 104.9 da ke nan birnin Hadeja. Kai ku ba ni kiran gwamna na jigawa. Badar a Assalamu alaikum masu sauraro na tare da kuna tare da mu a cikin wannan shiri na aiki da cikawa wanda mai girma gwamna yake aiwatarwa cikin ikon Allah. Suna na Dauda Adamu Kahutu rarara. Mu ci gaba da sauraron wannan shiri. Dango. ne gwamna a jigawa. To wannan kenan. wanda shi ya kawo mu gabatun ayyukan wannan gwamnati ta baba mai talamis a sassan wannan jiha inda wakilin wannan shiri saifuddin lawan madaci ya ziyarci garin gumel garin da suke yi masa lakabi da wani dan karamin birni a birtaniya saboda irin ayyukan da shakundun tsere sa'a gwamna badaru ya yi musu a wannan gari wakilin namu ya sami tattaunawa da abdullahi mudi menda menda gumel sarkin yakin gwamna badaru na yankin gumel din inda suka taba alli kan ayyukan da suka amfana da shi a wannan karamar hukuma su, ga yadda zantawar su ta kasance sunana abdullahi mudi menda menda gume to ranka daɗe akwai hanyoyi na cikin gari da mai girma gwamna alhaji muhammadu badar abubakar ya shimfiɗa a nan karamar hukumar gume da wasu ƙaran ayyuka da suka shafi ƙauyuka a matsayin ka na sarkin yakin mai girma gwamna a nan karamar hukumar gumel da ma jihar jigawa baki ɗaya me zaka ce dangane da waɗannan ayyuka ayyuka to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to ai wannan wata tambaya ce kai mun amma a warware take shi idan kana maganar aiki na mai girma gwamna ba ma hanya ba gaskiya daga nan zuwa gobe yanzu zancen namu hira tamu ba ta kare ba dan yayi abubuwa a takaice dai mu a jihar jigawa gaba ɗaya ba ma ƙasar gumel ba mun yi yadda da cewa ba a taɓa samun gwamnati wadda ta zuba aiki ya je babu inda aikin gwamna badar bai je ba ayyuka na alheri waɗanda su ne dai manufar siyasa talaka ya yi zaɓe ko ya goya baya idan an samu makamar mulki kuma a juyo a yi ta masa ayyuka na ci gaban rayuwarsa saboda haka a gaskiya idan na dawo ƙaramar hukuma ta ta gumar kamar yadda ka nema ɗin a shi wannan aiki da kake faɗa na cikin gari township road kamar yadda ka sani mai girma gwamna ya ƙarasa ayyuka kuma ya yi sabbi akwai ƙananan hukumomi da dama wanda tsarin hanya ta cikin gari ta zama musu matsala kusan a gwamnatin baya ba a samu an ida su ba akwai kuma inda ma kwata-kwata ba a fara ayyukan ba to mu ƙaramar hukumar gumel aiki aka yi mana na ƙarin titina titina kuma irin titin da baka taba tsammanin za a zuba kwalta ba malam in takaice maka ba a taba tsammanin a gumal titi zai je nan ba na gwamnati wallahi tallahi aje an tsaga garin gumal in fact a takaice lokacin da aka aiwatar da wannan aikin duk mutumin da yake baya gumel aka yi wannan aikin ko ya saba zuwa akwai mutane da yawa da suka shigo gumel albarkar aikin nan da badaru suka kasa gane titunan gidajensu domin ba aikin kwaltar kawai aka yi ba haka kuma in ka ga yadda gwamnati ta ɗauki ɗawainiyar biyan compensation ma'ana kuɗi da ake biyan mutane idan gidajen in gidanka ya faɗo kan titi awan ya kai gidanka ba mu taɓa ganin gwamnatin da ta zo ta biya irin wannan kuɗaɗen ba a baya an yi da yawa amma har a ƙare babu wani labari in kuma an bayar ma bai wuce in kana da ɗaki biyu aka taɓa ba ka samu kuɗin katanga ɗaya ta ɓangaren ɗaki ɗaya haka aka zalunci jama'a a baya so an shimfiɗa kwaltoci a gumel ta zama kamar wani birni ɗan ƙaramin birni a landan muke cewa domin mun ga aiki da bamu taɓa ganin irinsa ba luwai-luwai hanyoyi ko ina ba ba zan iya bai baka a, a, dunkula ba aikin wato zan takaita ma ne kawai amma da a ce ka zo gumal yau ka zo don Allah kafin ka fita ka hau ka shiga cikin gari kudu da arewa da yamma zan baka dama ka shiga da mota ko ina ka ga dama ka zagaya to duk inda ka ga titi wanda ya kwanta ma a rai ka ga yayi kyau ingantacce to titin gwamna badar ne ga round tunda muke a gumel. mun daɗe muna neman gashi gari ne mai tarihi saffin 'yan boko da ma'aikatan gwamnati da kuma shugabanni da suka mutanen da suka samu dama suka yi fice suka samu manyan mukamai a gwamnatin tarayya da gwamnatocin jiha an yi da yawa tun muna old kano ba mu taɓa samun wanda ya mana irin wannan ba so magana aikin titi kawai sai dai mu yi wa Allah godiya babu abin da za mu faɗa da ya wuce wannan. to ranka kai daɗe wani irin gudunmawa wannan hanyar da aka shimfiɗa muku take bayarwa wajen gudanar da al'amuran ku na yau da kullum a nan karamar hukumar gumel da kuma ƙauyuka baki daya. Mm. to ai ka san ita hanya tana ɗaya daga cikin capital projects ma'ana manyan ayyuka da ake tunkawo da su wato ta kawo mana martaba ta kawo mana ya garinmu ya kara zama ya haska ta kara mai da garinmu kamar da na ce ma wani dan karamin titi a landa wato haka gumel ta zama wannan din kuma fa wai wani abu ne wanda aka yi ɗan kaɗan daga cikin irin abubuwan da aka tabka a gumel wannan can da kake na hanya ba hanya cikin gari kawai gwamna ba da ya mana ba kamar da na gaya ma ya inganta mana garinmu ya kayata shi to haka zalika kuma ƙauyukan gumel ba mu taɓa ganin inda aka yi mana aiki irin wannan ba ka gane domin akwai abubuwa da suka faffaru da yawa waɗanda zan maka misali a gwamnatocin baya an zo an yi kamfen da 'yan siyasa duk wata gwamnati da ta wuce mutanen yankin karamar hukumar gumel in ka ɗauke cikin gari babu wani gari mai link road ma'ana mai hanya wadda za ka iya bi sai dai lunguna haka kamar a Nijar amma Allah cikin hukuncinsa zuwan mai girma gwamna Badaru wallahi lokaci ɗaya ɗan alkawari da ya zo kamfen yanzu dai zancen da nake ma a gumel an shimfiɗa mana titi wanda ya taso tun daga kan hanyar gujungu. ya ɗauka ya shiga garin Hammado bayan ƙauyen Hammado ya gangara ya wuce ya hada da hanyar hadeja ka fuskanta ya gangara ya shiga mele ya tafi bekariya ya tafi garin gambo ya linka ya tafi hanyar mai gatari ya tsallaka titi ya sake dauka ya shiga ya linka wajen mai dabara a titi ne ya zagayo tun daga nan ya dawo ya shigo garin gume wanda duk mutanen da akwai mazabu sun kai biyar zuwa shida akan wannan hanya da na gaya maka na ƙauyuka waɗanda suke wannan hanya a shekarun baya ba su da hanya mafi sauki da za su iya transportin ma'ana manoma ne kasan mutanen mu yawanci na karkara na arewa in aka ce damuna ta yi akan samu alheri na alheri na albarkar ƙasa da Allah yake bamu amma wajen fitar da kayayyakin zuwa kasuwanni na birane inda za a samu kasuwa mutane suna shan wahala a wannan shekaru bala adadin da suka wuce amma gwamna badar da ya zo kamfen fa kawai aka ya zo aka zagaya ya ga irin wahalar da suke sha ya dau alkawari kuma wallahi da ke mai cikawa ne gashi na yanzu ya musu titi baya da haka kuma wannan bayanin da muke da kai akwai titi da ya tashi daga NTA in ka wuce NTA ta hanyar Adeja akwai sabuwar hanya za a gani ta bayan prison ta wuce har garin gambo ta ƙara komawa bai karya ta ƙara haɗewa da wannan sabon titi da na gaya maka duk a gwamnatin gwamna badar muka samu wannan damar to ran kai daɗe mm. a lokacin da babu wannan hanya wani irin kanjin wahala mm. a shiga a wannan karamar hukumar da kuma mm. ƙauyuka to ai yanzu dai bari in fara ma daga cikin gari na gumel ɗin wannan titunan wato da aka zo yi ka san kwamishinan ɗan garin ne Allah ya taimake mu kuma injiniya ne akwai matsaloli na cikin garin gumel titunan da in dai aka yi ruwa sun fi titi goma zuwa ashirin wanda wanda in dai aka yi ruwa sai an ɗaga kafa wajen awa biyu uku zuwa wayewar gari inda dare ne kafin mota ta bi ko babur ya bi wata hanya a kafa ma saboda ruwa na cika tituna amma wannan hanyoyin da aka kirkira aka saka wannan tituna wallahi gudanar ruwan mu duka yan suna aiki yanzu a gumel babu inda zaka je ka ga ruwa ya kwanta to malam wannan karamin ci gaba ne a gari kamar gumel a ce an raya shi ya zama haka kaga ai ci gaba za mu gani wannan kenan bayan haka kuma su wannan mutane da na gaya ma yan ƙauyuka matsalolin da suke da shi na fito da kayayyakin amfani amfanin gonarsu don su kai kasuwanni na marayu na maraya birane kenan don samu ciniki wallahi a da ko a jakuna wahala ake sha saboda kwazazzabo da titunan in ka gani hanyoyin ba su da kyau so ai wannan ma kadai ya isa a ce ya zama abin alfahari ga mu mutanen gumel in dai akan magana titi kake a karamar hukumar gumel sannan kuma a masarautar gumel bari in kara buɗa maka hmm. ai ka san me gatar hmm. idan ka san me gatar kasuwa ce wadda duk afirka ma ana ji da ita don girmanta da bakin da suke shigo ta daga nijar kasashe dai na afirka da najeriya daga nan har Legas har abuja port ba inda ba a zuwa kasuwar kwata-kwata garin idan ka je shi kuma aka je aka tone musu titi aka bada. kwangila ba mu san inda kuɗin yayi ba aka zo gari duk damunar duniya ruwa yake cinye gatari aka kasa taimakon su ruwa gidajen mutane ba gidan da ruwa baya shiga a gatari ka je mai gatarin ka tambaya ka je wallahi gwamna badar da ya zo a campaign ya gani da wata damuna ya zubar da hawaye ya yi alkawarin idan ya karɓi ragamar jigawa za su yi mamaki ka je mai gatari yanzu gab ɗin ta ba inda ruwa yake kwanciya tituna ne da kwalbatoci aka yi da lambatu na zamani mai gatari ita ma ta zama a gaba ta wani gari mai inganci wanda babu titin da yanzu ruwa yake kwantawa bare ya shiga gidan gidajen mutane idan ka ɗauka daga mai gatari tc mai gatari makarantar nan akwai hanya da ta yi gabas hanya ce link road wadda za ta haɗa daga jihar jigawa in ka tafi har birniwa har yoba man aka ɗauke ta za ta shiga aka fara ba a ɗau kashi biyar a cikin kashi ɗari ba aka daina aikin muka rasa ina kuɗin ta shiga suwa aka ba 'yan kwangila zuwan gwamna badar ka je ka gani bilayin da zai hanyoyi ne ka san ƙasar da ke mun makwabci nijar za ka ga cewa yadda ka san sahara haka ƙananan motoci wallahi ba su isa su je galadi ba daga mai gatari sai da hikima wadda karamar kuma mai gatar ce ko wata girbobu kasar ma duka jihar jigawa ce ko ka wuce ka ce zaka tafi birni wa hanya ce mai sauki wanda da yan can area sai sun zagayo yan guri yan ina ne za su zo kasuwa sai sun zagayo ta gumel ta gumel sannan su je mai gatari amma yanzu sun samu sauki hanyo garuruwa ne irin su galadi irin su makwallo irin su jajeri irin su katuka duka sun samu hanya mafi sauki yanzu lunguna ne nake gaya ma wanda masifar hanyar wallahi a da sai ka tausaya musu amma yanzu gwamna badar yanzu aikin har ya kai birniwa saboda jajircewa da sanin mutunci da hakkin talakawa a ƙasar gumal aka yi wannan aikin idan ka tashi kuma ƙarin bayanin da zan maka idan ka tafi a ƙasar gumal ɗin idan ka tafi tun daga gumal in kawo hanya ka tafi sila tankar kamar zaka je sile akwai wani gari karamar hukumar gumal ne yana nan a bakin titi zaka ga titi ya ɗauka ya shiga ya tafi ka rasa ina ya tafi kamar zai je Nijar wallahi wallahi zancen da nake maka yanzu wato wata hanya ce kamar da nake gaya ma ita wannan ɗin ko idan ka je ka ga birjin da aka zuba a baya ita ma yadda ka san a Nijar kake haka za ka zama misali zan baka yanzu idan mutum ya tashi daga ɗan kumba ta mai gatari ka fuskanta a yi a ce yana so ya zo gumel a da sai ya koma ta matsatsagi sannan zai yi nan a ce ya taho garin gumel ta hanyar mai gatari kenan wanda yanzu da mutumin da yake ɗan kumbo da mutumin da yake hannun giwa ka gane da mutumin da yake garin ɗan tuwo ka fuskanta titi ne aka ɗauka gashi nan har bakin titin hanyar silatan karkar zai kawo dawo idan ka zo zaka ga wannan titi ne shimfiɗaɗɗe aka yi wanda ko kwari babu a cikinsa saboda haka wannan wani abu ne wanda ya faru na zahiri ba na baɗi ni ba ga titin yana nan duk mai sha'awa ya je ya gani ba ƙarya na faɗa ba wanda a da ba mu taɓa samun gwamnati sai alƙawura na ƙarya da ake yi akan za a yi wannan hanyar amma yanzu gata nan an yi ta mazaɓu ne na ƙasar gumal da na ƙasar silatan karkar da na ƙasar mai gatar hanyar ta yi linkin nasu. Duba ga ayyukan gwamna da yake je ga wata yake masu sauraro ba iyaka tattaunawar tasu ba kenan sai ku tara a shiri na gaba. Yanzu a nan za mu ɗiga aya a cikin shirin namu na yau. A madadin fadar gwamnatin jihar Jigawa da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin da abokan aiki Abdullahi Yawala kofar Arewa da Saifuddin Lawan Maɗaci da ke tallafawa shirin. mai kula da shirin kabiru zubairu birnin kudu zalikifil abdalla dagu da na shirya kuma na gabatar nake cewa wassalamu alaikum daga nan sawaba fitilar rayuwa